buhari ya je ya sami shi ya sa baki a nan gurin buhari yana kammala izo masa da wannan sakon sai ya banza da shi sai ni abin da nake so ku taimaka mana yadda za a yi a gyara najeriya dama ko waɗansu tsofaffin shugabannin ƙasa suna so su kawo rigima a najeriya ba su ga ya gayyace su tunawa da ranar samun yanci a abuja ba su je ba amsa da ya zo buhari ke kwana-kwanan nan kwana-kwanan nan gali na abba ya kai ziyara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 da cewa ba yadda za a yi tunanin a musulunci ya kudin sun kasar mai sun so suna da rai kuma abu mamaki wai sunansa alhaji lam ali suna wai musulmi ne wai musulmi ne waɗannan bangarori guda bakwai ƴaƴan musu su sani kanana cewa ko da mu a yanzu ba mu kaddamar wa waɗannan musulmi sarar kashe su ba mun bayar da wasiya ga ƴaƴan mu duk inda ga waɗannan da zai a kashe su ko da mu yanzu mu suna sa ba a lokacin mu mun ba da wasiya jinin waɗannan ya halatta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 masu saurare a halin yanzu dai dambarwa ta kare kan zaben wato na apc da ake gudanarwa tun a jiya inda har aka wayi gari yau dinnan ana gabatar da zaben inda sai a yanzu aka gama irga ƙuri'u inda wato bola ahmad tinubu ya lashe zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc yanzu ya zama shine ɗan takara na jam'iyyar apc tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmad Tinubu ya lashe zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC inda ya samu tarin ƙuri'u masu tarin yawa. Bisa alkalman da aka sanar a bainar jama'a, ministan sufuri Rotimi Ameci ya samu ƙuri'a 316 yayin da Yemi Osunbajo ya samu ƙuri'a 232. Shugaban majalisar dattijai kuma sanata Ahmad Lawan ya samu ƙuri'a 152. Gwamnan jihar Legas wato gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya samu ƙuri'a 47 shi kuwa tsohon gwamnan jihar Imo sanata Rochas Okorocha bai samu ƙuri'a ko ɗaya ba ma. Shi kuwa gwamnan jihar Cross River Ben Ayade ya samu ƙuri'a 37. haka dai akwai waɗanda gaba ɗaya ma ba su samu ƙuri'ar ba inda bola ahmad Tinubin duda ba a bayyana yawan ƙuri'arsa ba a ɗazu a bayyana wadda aka yi ta ɗazu ya samu ƙuri'a dubu ɗaya da sama da wani abu inda a yanzu kuma da aka gama tantancewar